من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم يولا هدي شاء تقص دوتا رمضان شكرا تدبو ليلة دريبو da arba'in da hudu wadda ya daidai da tara ga watan huɗu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci mai albarka masallacin imam malik da ke gaida muna nan a cikin karatunmu na suratul an'am mun tsaya a kan aya ta ɗari da arba'in da biyu insha Allah malam zai karanta mana aya ta ɗari da arba'in da uku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah madaukakin sarki ya ce samaniyar ta azuwar dabbobin ni'ima jinsi jinsi takwas min adh-dhanis ne daga jinsin tumakai akwai guda biyu wa min al-ma'dus nayn kuma daga jinsin awakai ma akwai guda biyu a jinsin tumakai akwai rago akwai tinkiya a jinsin awakai akwai akuya akwai taure ko bunsuru ko قل أذكرين حرم أم الأنثيين الله سبحانه وتعالى يا tambaye su a zakare ni? shin mazan nan guda biyu wato rago da tauri harama su aka haramta amil unsaye ne ko kuma matan nan guda biyu wato akuya da tinkiya an mastamalar alayya arhamun unsaye ko kuma abinda mahaifar waɗannan matan guda biyu na dabbobin su ne aka haramta nabbi'uni bi ilmi ku bani labari da ilmi in kuntum sadiqin in dai kun kasance masu gaskiya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya rushe ƙa'idar nan da wato kafirin ƙurai shawa suka sanya wa kansu ta ware wasu dabbobi su ce wannan na Allah ne wannan kuma na gumaka ne waɗannan keɓantattu ne kawai ga maza waɗannan keɓantattu ne ga mata ko kuma waɗannan an yi tarayya tsakanin maza da mata shi ne Allah subhanahu wata'ala yake yi musu tahaddi yake musu wato ƙalubale cewa shi dai Allah da ya halitta dabbobi na ni'ima jinsinsu guda takwas ne guda takwas ne akwai wato guda biyu daga ɓangaren tumakai wato akwai tinkiya akwai rago a ɓangaren awakai akwai taure akwai wato afiya to shin wa'anne aka haramta wa'anne allon ya haramta a ciki mazan ya haramta na wa'annan dabbobin ko kuma matan ya haramta ko kuwa abinda matan suke ɗauka a cikinsu suke haifarin daga wa'inan dabbobin su Allah ya haramta su ba da amsa amma ba na bi'uni bi ilmi amsar ba ta ka irin yadda suka haramta da san zuciya ba a'a su ba da amsar da ilimi menene ilimi kuma ne wahayi su faɗi inda aka yi wahayi a cikin wani daga cikin littattafai aka ce an haramta wa wato mata cin wasu nau'in dabbobi amma an halatta wa maza su faɗi inda aka yi wannan Na ni bi ilmi ku ba labarin amma da ilimi in kuntum sadiqin in dai har da gaske kuke cewa wato Allah ne ya haramta tunda abinda suke cewa ba wai suna cewa su suka haramta ba suna nufin cewa Allah ne ya haramta waɗancan abubuwan da su suka ce sun haram suka haramta wa kwanci sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa min al-iblis naini a jinsin raƙumi ma akwai guda biyu shine raƙumi da kuma raƙuma ko taguwa wa minan bakarit baqari naini daga jinsin shanu ma akwai guda biyu akwai akwai sa akwai saniya kul a zakare ne harama amil unsayi ya rasulullahi tambaye su shin su ma a wannan din mazan aka haramta ci amil unsayi ne ko kuma matan aka haramta an mastamalat alaihi arhamul unsayi ko kuma abinda mahaifar waɗannan matan guda biyu su aka haramta ci wato raƙuma da saniya su aka haramta abinda da yake cikin cikin su na daga nono ko kuma 'ya'yan da za a haifa wanne aka harafta a ciki an kumcin shahada ko kun kasance kuna halarce ne izuwa sakunullahu bi hala lokacin da Allah ya muku wasiya ma'ana ko ko wani wato haduwa kuka samu da Allah yayi muku wasiya ce ku kaɗai ku je gashi wannan an ba in wahayi ne to wani annaba aka saukarwa wani littafin ne ko ko in kun ce ba wahayi bane to ko kuna nufin dai Allah ne ya kira ku gefe aka yi mitin ya gaya muku ya ce ku je an haramta muku wayannan an halatta muku wayannan a ina aka samu wannan shi dai mai kaya bai haramta ba bai kuma ce ku haramta ba ta yaya aka samu wannan haramta in akwai inda yake shi Allah ai baya magana da dan adam kai tsaye sai dai da hijabi to a ina aka samu ku inda kuka samu ko ku kun samu alfarma ne da Allah ya kebe ku yi muku magana ba tare da an yi muku wahayi ba shine Allah subhanahu wataala yake ce musu am kuntum shahada ko ku kasance kuna halarta ne idh wasaqum bi hada kun zo ne an samu lokaci da Allah ya muku wasiya da wannan kamar yadda mutane suke yi wa wato masoyansu wasiya Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan tambaya ce da aka yi da basu iya amsa ba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba li yudilla an-nas bi ghayri ilm faman azlama to waye ba kowa zalunci waye ya kai wannan azzalunci mimman iftara ala Allah kadhiba fiye da wanda ya kirkira wa Allah ƙarya li yudilla an-nas bi ghayri ilm dan ya fatar da mutane ba tare da ilimi ba ba ma wai shi kadai ya fata ba a'a ya kirkira wa Allah tsari ƙarya don mutane su zo su bi shi akan wannan su bi wa ya fi wannan ƙarya duk duniya babu matsayacin da ya fi kowa ƙarya shine wanda ya ce Allah ya masa wahayi kuma bai masa ba aw qala ilayya wa lam yuha ilayya ko ya ce an masa wahayi bayan ba a masa wahayi mutu wa ya fi wannan ƙarya saboda wato ba wanda za a yi wa ƙarya ta zama babban ƙarya wacce ba irin ta irin Allah saboda shi Allah in ba a bi shi ba wuta za a shiga in an bi shi aljanna za a shiga kuma shi kaɗai yake da wannan shi kaɗai zai iya wannan ya zama na cewa wanda ya saba mata zai sa shi a wuta wanda ya bi shi zai sa shi aljanna in ba Allah ba ba wanda yake da wannan ba wani dan adam wanda wato ba manzan Allah sallallahu alaihi shi ma manzan Allah Allah ne ya hada wato biyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayyar Allah atiullah wa atiur rasul me yasa Allah ya hada biyayyar Allah da ta manzan Allah saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa la yantiqu anil hawa ba zai faɗa abin da kawai shi daɗi yayi masa ba ko haka yake so ba zai yi wannan ba amma duk bayan manzan Allah sallallahu alaihi su ba wani wanda san zuciya ba zai iya shiga cikin rayuwarsa so idan ya ɗauki son zuciyarsa ya ce Allah ne ya bi ya ce a yi to kuma Allah shi ne abin aiwa biyayya kamar yanzu yana nufin cewa wanda bai bi wannan son zuciyar tasa ba to fa zai shiga wuta kuma kaga ƙarya ne to babu wanda ƙarya za ta yi tasiri kamar wato a ce wato ta yi muni kamar wanda ya wa Allah ƙarya babu saboda shi ne sama da kowa inda za mu gane wannan gwargwada a cikin mutane gwargwadon kimarka a cikin mutane gwargwadon tasirin da za a ƙarya da za a yi maka za ta yi tasiri yanzu mutumin da yake wato haka mai sai da 'yan kayayyaki haka a unguwa sai aka yi masa ƙarya da kuma ƙaryar da aka yi wa gwamna fi za ta fi tasiri ta gwamna saboda darajar su ba ɗaya ba ta da zarar yanzu an kwanci kun ji abin da gwamna ya ce me ya ce zai ce ai ce ya ce kaza ya ce kaza to sai ga nan magana ta dauka to ya ake wani ko ni niyyar tamka ba zai tamka amma idan wani mai haka kawai aka faɗa aka ce ai waya ne faɗa in yi jirawa to to shi me ya hada shi ma da wannan an fahimta to me ya hada shi da wannan kaza ko ma dai da an yi wasu ila ba za ka dauki abin da tasiri ba saboda shi wannan nan gwabba ya da soja ba shi da ɗan sanda ba shi da kotu ba shi da prison amma gwamna duk yana da wayannan don haka ana magana cewa yanzu umarnin da gwamna ya bayar idan mutum ya saba akwai yiwuwar a turo 'yan sanda da sojoji su kama shi akwai yiwuwar a kai shi kotu akwai yiwuwar a kai shi prison duk akwai yiwuwa ga wanda ya saba umarnin gwamna amma wanda ya saba umarni na menene zai biyo baya sai mai kuma an fahimta sai mai yato ba wani abu ba abin da zai biyo baya ba abin da zai biyo baya in ka kalli wannan to sai kuma ka ga irin girman ubangiji da shi kuma tasirinsa a cikin rayuwar duk wani abin halitta idan gwamna a garinsa yana da wannan tasirin Sai na ga wanda kuma shi duk duniyar mutum da aljan da dabbobi da kwari da tsuntsaye da komai a ƙarƙashin su ke tafiya shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce faman azlama mimman iftara ala Allah kadhiba waye ya kowa ƙarya fiye da wanda yake kira wa Allah ƙarya kuma ma ƙaryar ba wai don wani a'a a'aliyu billan nasa Dan ya ɓatar da mutane Allah mai rahama ne ga bayansa mai son gafara ne ga bayansa mai son bayansa su rabauta ne sai wani kuma ya zo ya ɗauke su daga irin wannan falala da rahama da Allah ya san ɗauwa bayansa sai ya janye su daga wannan wajen ya kai su wani waje ya ajiye su ya wahalar da su suka wahala suka bauta wa shaidan suka gama kuma suka je suka shiga wuta shi kuma ubangiji ba wannan yake so da bayansa ba don haka su yanzu wa'annan wa'inda ke ware abuwa ka za halal ne ka za haram ne sun janye mutane daga Allah ne sun hada su da gumaka bayan Allah bai umarce su da wannan ba shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa man azlam mimman iftara Allah kadhiban li yudilla li yudilla Allah bi ghairi ilm dan yaba da mutane ba tare da ilimi ba ma'ana wannan ilimi ba tare da wahayi ba ke duk wanda ba wahayi Allah ya masa ba to duk abin da zai faɗa zuwa ga Allah in dai ba wahayi zai ɗauko ya faɗa abin da Allah ya ce ba to ƙarya yake san zuciyarsa ne kuma ya yi wa Allah ƙarya Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Lallai haƙiƙa Allah baya shiryar da wato mutanen da suke azzalimai mutanen da suke zalunci Allah baya shiryar da su me yasa Allah subhanahu wataala baya shiryar da azzalimai wato saboda yawanci wanda zai zalunci su dama sai ya zama ya san me zai yi sannan zai zalunci shi kuma yawancin wanda yake yin ba daidai ba yana sani to ba lallai ya dina ba wanda bai sani ba ana ce masa kaza da kake kuskure ne in ya fahimci eh haka ne sai ya bari amma wanda ya sani shi yasa wato Allah subhanahu wata'ala yace akan munafikai Allah yace sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfir Allah lahum inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah yace da manzo Allah sallallahu ko ka nema musu gafara ko ma baka nema musu ba shi Allah ba zai gafarta musu ba? me ya jawo saboda Allah ya faɗa a farkon sura yake cewa zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatu bi ala qulubihim saboda sun san Allah sun san manzan Allah sun san su ne daidai abin da ya zo da shi shi ne daidai sun sani sun shiga ma musulunci sun gani amma a haka suka watsar suka taki shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kyale su to Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga duk inda aka yi maganar kafirai ma sai ga Allah subhanahu wa ta'ala yana maganar ra'ama yana maganar gafara kamar yadda za mu gani a nan ayar da za ta zo a gaba amma in aka yi maganar azzalimai sai ga Allah subhanahu wataala yana rufewa yana nuna cewa ba zai shige su ba saboda azzalimi da gangan yake yi dan zalunci ne dan bukatar sa ce shi kuma Allah ba abinda baya so irin tsaurin ido aljara'a wato tsaurin ido ka saba masa kana ji kana sana kana ganin cewa eh Allah saba maka nake na sani ba zan bari bari kamar haka mutum yake fana shi ya sa duk sanda mutum zai yi zunubi bai fiye yin zunubin da imani a tare da shi ba amma a zalimi yawanci shi da a tafi take kai shi manzala talakalawa ya gaya mana cewa la yanzu na zani ne ya zini wa huwa mu'min la yasriqu sarif hina yasriq ko huwa mu'min wato wanda zai yi zina baya zina da imani a tare da shi in dai imanin yana nan ba zai iya zina ba sai imanin ya fita wanda zai yi sata ba zai iya yin sata da imani a jikinsa ba in dai imanin yana nan ba zai iya sata ba in ku yana nan imanin yana nan ya sata to ba zai iya daina sata ba kuma Allah ba zai kyale shi ba ba zai kyale shi ba saboda wato in kamar yadda ibn al-qayyim yake sifantawa da yake magana akan irin wannan bambanci tsakanin azzalimi da wanda ba azzalimi ba yake kawo yake cewa wato mutum ne zai zo zai yi abu sanda ya zo zai abin na ba daidai bai ya ji a ranta cewa ka Allah bai yana kallo ya kawo wannan a ransa sanan na biyu yin cewa na san fa Allah ya fi ni ko duk wani ƙarfi da wani iko da nake da shi Allah ya fi ni in ya ga dama a yanzu zai iya ɗauke raina ko ya kwace ta, ko ya kwace ganina ko ya kwace kazana a lokacin yana jin wannan kuma ya tuna cewa Allah ba shi da mantuwa kuma ya tuna cewa lallai Allah zai tashi mutane kuma a haka yin zunubin to wannan ba zai iya daina zunubi ba ba zai iya daina zunubi ba so da duk abin da zai sa a bar wannan zunubin yana tare da shi yake yin zunubi da haka ba zai iya daina ba shi yasa za ka ga da yawan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce maka inna Allah la ya'dil qaumal zalimin Allah baya shirya azzalimai sune waɗanda suke saba wa Allah da gangan saboda su ma waɗannan sun san cewa ba Allah ne ya umarce su ware wasu dabbobi ba ba Allah ne ya ce musu cewa dabbobi kaza mata ba za su ba duk ba su ba amma suka yi kuma ga manzan Allah yana gaya musu cewa in kun tafi haka akwai azabu sun kuma sani an tambaye su ma wa ya halarci sama da ƙasa dabbobin na da kuke ba su wa ya halarci sun ce Allah to me yasa ba za ku yi wa Allah bai yafe mutum ce su dai haka za su kaga wannan mutum yana yi ne bi kulli jara shi yasa sai Allah ya ce inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah baya wato shiryar da waɗanda suke azzalimai da haka duk wanda yake yin wato saban Allah bisa zalunci ba wai dan gafala ko kuma rauni irin na dan adam ba ko bin sun zuciya yake bisa zalunci to Allah bai fiye shiryarsa ba Allah baya shiryar masu irin wannan shi yasa nan malam yake cewa wa awwalu man dakala da Allah subhanahu ta'ala yace inna la yahdi al-qawma adh-dhalimin yace wa awwalu man dakala hadhihi al-aya amru bin lahay bin qam'a mala yake cewa farkon wanda zai shiga cikin wannan ayar da Allah yake ba zai shiga azalimai ba to yana daga cikin su amru bin lahay shi amru bin lahay shine mutumin da ya fara kawo batun gumaka cikin wato larabawa Muhammad bin Ibn Ishaq ya ce yake yake faɗa a cikin littafinsa wato muktasar eh, sira eh, muhammad bin asasu muktasar sira yake faɗa yake cewa wato shi amrubin lahai zuwa ya garuruwa wato kamar a sa amsali shekan ne ya amfani da shi ya nuna ya zo yake yi masa wa'ayi irin wa'ayin da shekaru suke mutane ya nuna masa inda aka birne tunda da aka yi ruwan tufan da gunkin nan ya bus da ya'uf da nasara su ma duk ruwa ya shanye su ya ce ya rufe su to amma tunda shedan aiki aiki a gabansa aka yi ruwa yana gani kuma tunda ya shi ya zo dama ya ziga mutanen zamanin annabinu nuhu a kan su bauta wa yannan gumakan to yana biye da wannan gumakan ya san inda su inda ruwa ya binne su da haka shi ya nuna wa amurbin lahai inda gumakan suke ya je ya tattono su ya zo ya kawo wa laraba su ya ce musu ai 'yannan. alloli ne da ake bauta musu ƴaƴan Allah ne kaza kaza yi musu wannan daga nan suka wato ɗauka suka ci gaba da bauta musu suka ci gaba da bauta musu bayan da ba su da wannan ba su da wannan bautar gumaka kawai rayuwar suke ta jahiliya kawai rayuwa suke ta jahiliya to rayuwar jahiliya ta ɗan fi sauƙi fiye da a ce wani addini suke na bautar gumaka saboda gumakan suna da tasiri a zuciya ita kwa rayuwar jahiliya duhu ne kawai wato rashin wayewa ce da ka zo an wayar da kai za ka gane shi kenan amma na idan an ya hada da aƙida to aƙida tana da wuyan magani aƙida tana da wuyan magani da sai zo mai da masa abin aƙida shi ya sa sayar na umar ana tsaka da yaƙi lokacin da sayar na abubakar ya rasu ana tsaka da yaƙi wato wato Khalid bin Walid yana komanda na Umar ya tura ya ce daga san wasiƙan nan ta zo hannunka na cire ka daga komanda mutane suka yi ta mamaki tun manzo Allah yana dare yake sa Khalid komanda Sayyidina Abubakar ya zo ya ƙara sa shi kuma an yi nasara ta ko'ina. ina sai aka tambaye su na umar menene yasa za ka ce shi bayan annabi ya yadda da shi sai na Abakar ya yadda da shi sai sai wato yana tsoron tunanin da mutane suka fara yi akan khalid bin walid kan cewa in dai ya jagoranci yaƙi sai an yi nasara dole sai mun kawo wa da mutane wannan ta cewa ba khalid ne da nasarar ba a hannun khalid take ba Shi ne sai ke cewa mu da watan kalbi ayat madawiha wato domin cutar zuciya tana gagarar masu magani cutar da take cikin zuciya masu magani gagarar take shi yasa ta ya cire shi da ya cire shi kuma aka yi nasara a yaƙi don mutane sun gani sun gane cewa ashe nasara ba hannun kalba ne kaga dai mutane ne daga sahabbai da waye amma saboda duk yakin da ya jagoranta sai an yi nasara tun yana jahiliya yake jagoranta yaƙi ba a taɓa yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala ta yanda har sai da aka rika kukan ma ya mutu Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba kamar yakin Uhud kuma Khalid shine sila shine sila sai da aka sumar da Allah sallallahu alaihi wasallam aka ci hula kwanan da take kansa ta fasa kansa ta huda masa ta huda masa kuma tuttukansa haƙoran da suka gaggabe annan salatunan ma ya zama bai san a inda suke faɗa shi ne sahabbai sahabban da suka je yakin a mutum ɗari adadin mutanen da suka je yakin waɗanda ba su samu raunin tsara ko suka ko harbi ba da hannunka na kafa da hannun yatsanka na kafa da na hannu ba zai lissafa su ba ba su ba kai haka duk an raunana su banda wanda aka kai aka zubar aka aka aka farka wasu wasu wasu sai na hamza aka farka masa ciki aka ciro hantarsa duk a wannan lokacin aka wannan abu kuma duk halin ya fila shi ne kwamandan da ya jawo wannan abu to ya dawo musulunci kuma ya zo ya dora da aka tafi yakin ma'uta abin da ya faru duk wa'annan yaƙi yaƙe na kalib ya jagorantaka mazala ma yana garin madina ma yake gaya mutane ke ce musu yau ba wato wato zararren takobin allah ya karbi jagoranci Allah ya nuna masa cewa zararren bin Sani shi to amma saboda gudun ne zai je zo sai na umar so da kasan ba wanda yake da yaƙi da abin da yake na aƙida kamar sai na umar kuma a cikin sahabbai a sa shi sa wata rana ya tsaro zai wuce sai ya ga mutane suna zuwa wajen wata bishiya suna zama suna hutawa suna ta nuna kamar suna da muhimmanci sai na umar ya tambaya wannan bishiyar ba sai aka fi ai bishiyar da aka yi bai aka da zuwa ya ma manta da shi aka yi abu amma so da ya san ba bishiyar ba ce an fahimta ba bishiyar ba ce eh, ba bishiyar ba ce kawai abu ne coincidence ne abin faruwa ya yi a gurinta ko a ina abin ya faru haka zai faru ba wai ita ba tasirinta ba sai na umar ya ce ku je ku jijjige min gida ku sassaƙe ta har kasanta aka je aka sassaƙe ta aka cire ta shi kenan ita to goma ga inda za ku dan nan gaba za su zo su yi kaza dutsen hajar al'aswar da mutane suna zuwa suna sumbata su sai na umar duk sanda ya je sai ya yi rantsuwa ce wallahi na san baka da wani tasiri baka kashewa baka rayawa baka da wuta baka da aljanna manzan Allah na ga ya sumbance ka kawai shi yasa zan sumbance ka amma baka da tasiri sai ya sumbance shi sai ya tafi kullum ya je zai sumbace sai ya gaya masa wannan so da mutane kar su ɗauka yana da wani tasiri su zo su rika wankewa suna zuwa suna jikawa suna wani abu da shi ko wani kaza duk saboda zai taɓa aqidar su zai taɓa aqidar su to ba abin da yake da matsala irin yi wa Allah ƙarya saboda zai taɓa aqidar mutane zai taɓa aqidar mutane to shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa Allah la yadul qawm zalimin shi wannan abu bin al-hayy manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya zan shi a wuta an nuna mana shi a wuta an nuna mana shi a wuta saboda ya kawo mutane bautan guma wanda da da bai kawo wannan ba da abin ba haka yadda ya zama zai zama ba da haka malam anan yace wato shi amrubin al yana daga farkon wanda zai shiga cikin wannan ayar kuma shine yazo ya sunnanta musu bayan ya kawo musu wata gumaka kuma ya sunnanta musu ware dabbobi su ce yi wannan sa'iba ce wannan ham ce wannan wafila ce duk shi yawa ta musu wannan wayan san dabbobin da ake ware a ce wannan maza za su ci mata ba za su ba wannan ba za a hauta ba wannan ta Allah ce wannan ta kuma kata duk shi ya kawo wannan duk shi ya kawo kama sabata zalika bi sahihi kamar yadda wani ya tabbata cikin sahih bukhari cewa annan sulatawa ya faɗa ya gan shi a wuta sai Allah ya ce ne wallahi sarki ya ce kulla a jini ga ya musu ya rasulallahi ni ban samu ban samu ba fi ma ilayya cikin abin da aka yi min wahayi muharraman wata dabba da aka haramta ta ala muharraman ala ala qa'imin yat'amu wani abu da ake ci na daga dabbobi da ake cin su ban samu wani abu da Allah ya ce min haramun bane a ciki ko kuma nau'i dan dangi na abinci babu wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya ce min haramun ne illa an yakuna maitan maitatan sai dai idan wato mushe ne ma'ana anan Allah subhanahu wata'ala ya gama gaya musu abin da ya halatta kuma ya gaya gaya musu ba abin da ya haramta a cikin abin da ce haramtawa sai Allah ya ce to da manzala ta sawa yanzu gaya musu mu kuma wanda muka haramta su ji inda gaske suke yi so suke yi su faɗo wani abu sai Allah ya haramta to ga na Allah na gaske ga na Allah na gaske shine Allah subhanahu wata'ala ya ce illa an yakuna maitatan sai dai abin da yake mushe wannan dai mushe da kuka sai Allah ne ya yanka shi ya fi a tuba yankan mutane mutu dai har yanzu dai ana nan akan baka Allah shi ya haramta tunda ba abin son zuciya bane ya haramta shi audaman matsohan ko kuma jini da yake kwarara jinin da yake kwarara shine jinin da an yanka dabba za a ga yana zubowa ko abu an samu rauni a jikin dabba jini zai rika kwararowa wannan jinin da ake kwararowa a jikin dabba an yanka ta to wannan jinin shi haramun haramun aula khinzirin ko kuma naman alhanzir wato alade shi ma wannan haramun ne su wa'annan guda uku an haramta su ne fa inna orijisun domin kazanta ne su domin kazanta ne mushe kazanta ne jinin da yake jiki ya kekashe a jiki sannan ba a san cutar da ta kashe shi ba don haka wannan kazanta ne mutum ya ce Allah kuma ya haramta cin kazanta daman masu jinin da yake kwarara shi ma kazanta ne shi ma kazanta ne saboda cututtukan da suke cikinsa yana cutar da ɗan adam da haka shi ma kazanta ne lama khinzir shi ma naman alhanzir naman alade shi ma kazanta ne saboda mai so da shi kuma kazanta yake ci ba shi da abinci sai kazanta ya ci kashi ya ci fitsari ya ci kwata ya ci duk abin da yake kazanta zai ci ya ci mushe komai ci yake yi shi an ce har karfe ma shi ci yake to wato wannan shi sai da mana naman sa shi ma cike yake da cututtuka saboda ci makarsa ta cututtuka shi don haka shi ma Allah subhanahu ya haramta ya haramta shi aka faɗi illa da su aka haramta au fiskan ko kuma abin da aka haramta shi saboda fasikanci ne cikon na hudu kenan uhilla li ghayril lahi shine abinda aka yanka ba ambaci sunan Allah ba da ganga da abinda aka yanka gashi dai shi an zubar da jinin kuma lafiyayye ne an dauka an yanka amma abinda ya sa Allah ya hana a cin shi saboda fasikancin da aka yi a cewa zama saboda sabon Allah da aka yi a cikin, saboda sabon Allah da aka yi a cikin sa da haka aka haramta sa, Allah subhanahu wata'ala ya ce fa man ghayra duk wanda ya shiga matsananin bukata ba mai wuce gona da iyaka ba ba mai ba ganin dama koye wa kansa uzuri ba a'a hakikanin uzuri ne hakikanin larurar rayuwa ta ta same shi sai ya bukaci zuwa waɗannan abubuwa da aka haramta wala adin ba kuma mai ketare ko ba mai tsira gaira bajin ba wanda zai yi barna ba wala adin ko kuma wanda zai ketare iyaka to babu laifi shi wannan ya ce fa inna rabbaka ghafurur rahim domin Allah mai gafara ne ko mai rahama malamai suka faɗa a ƙarƙashin waɗannan wato wannan aya cewa Allah subhanahu wata'ala ya ƙididdiga abubuwan da suke haramun ga mutane gaba ɗaya haramun da ke gaba ɗaya indiya alƙur'ani za ka samu wani abu da Allah ya haramta to babu sama da waɗannan in dai a abinci ne a abin sha akwai irin su giya da kayan da suke bugawa wannan abin sha ne amma abinci so da shi wani zai yasa to ai jini shi ma sha suke a ai shi ma jini daskarar da shi ake yi sai a daskarar da shi sai a gyara shi a tafasa shi sai a yi abin da za a yi da shi da ko anan garin ma ana yi ko da yake yanzu ma ban sani tun garin da girma amma dai da ko a nan garin ana yi mun san inda ake ake sai da hantar jini hanta ce amma jini ne mun sani a cikin gari mun san inda ake siyarwa daga baya Allah ya kawo wayanda suke kula da abubuwa suka zo suka hana aka kama wayanda suke siyarwa amma mutane sun sani ana siyarwa to waɗannan su ne abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta wannan shi yasa malamai suka samu sabani akan cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wato an haramta kullu zinabin min as dukkanin wata dabba da take da fika wa zi makhlabin min da kuma wato tsuntsaye da suke da umba suke da farata suka ce wato wasu suke ganin cewa makaruhi ne cinsu wasu kuma suke ganin cewa haramun ne da yawa daga cikin malamai mafi yawan malaman hadisi su taba kan cewa su ma haramun ne domin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kama abinda Allah ya haramta ne kama abinda Allah ya haramta ne shi kuma wasu daga ci kamar mu maza mu na maliki a imamu malik shi a wurin ta yace a'a ba za su zama haram ba tunda gashi Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya wa mutane cewa "Kulla la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yata'amu ala wato a gaya wa mutane cewa ya rasu ga musu in dai a wahayin da aka yi ma ne baka samu wani abu da aka haramta cinsa ba sai waɗannan abubuwan da aka lissafa imam malik ya ce to tunda aka faɗi waɗannan aka tsaya iyasu to haramun na abinci ya tsaya iyasu ne da haka sai suka ce sai imam malik yake fatawa da cewa wannan hadisin da manzala sallallahu alaihi faɗa ya faɗa ne a zuwan cewa wato waɗannan su kuma makaruhi ne dan haka za ga a mazhabin mu na maliki an kan karanta littafin mu na fiqh za ga astiba dabbobin daji kamar irin su kura irin su zaki irin su ah, damusa irin su kyarkeci duk gabaɗayansu wato makaruhi ne cin namansu amma mu amma da yawa daga cikin wanda ba maza malikiya ba suna ganin cewa wato haramun ne kamar irin su mage da danginsu irin su kura da zaki da damusa da su kyarkeci duk wata dabba da take farautar nama ta ci to ita ma haramun ce ita ma haramun ce kuma abin da ya fi kusa din a ce eh haramun din ne saboda wato akwai abubuwan da wato annab salama ya halatta su na daga nau'in wa'annan mushen da jinin kuma duk malamai sun haɗa kan halaccinsu kuma a cikin alkur'ani an faɗi cewa wato mushe ne suna ciki kama annan salatawa da yace uhillat lana ma waddamani an halatta mana wato almaitatan wato mushe guda biyu annan salatawa ce aljarad walhut. mushen fara da mushen kibi an halatta mana shi to kaga anan salatawa ya kira su da mushi an kira su da maita kuma anan Allah subhanahu wataala ya ce wato illa an yakuna maitatan anan kuwa anan salatawa ya kira su maitatan kuma yace halal ne amfani da su kuma duk dakwacin malamai sun yadda halal ne su dan me kuma waɗanda ya haramta ba za a haramta su to ala yi halin dukkanin suna da dalilai ko maganganunsu suna nan da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uhillat lana maitatan wa daman daman ɗin kuma jini guda biyu shine al Alkabidu wa tuhlan wato hanta ita ma hanta ya filinta jini ji gaba ɗayan ta jini ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halatta ta so kaga kuma malamai gaba ɗaya sun yadda halarci. tana daga cikin ma wato nau'in nama da annabi sallallahu alaihi wasallam yake su an fahimta to wannan wato ya nuna cewa akan samu hadisi ingatacce wato ya faɗi wani wato ya yi wa aya tafsiri ya yi wa aya tafsiri saboda dama aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine litubayyana lin-nasi ma nuzila ilai haka Allah ya ce da manzala Allah sallallahu don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu da haka idan ya aka samu aya sai aka samu wani hadisi kuma ya iyakance ayar da yawa daga cikin malamai suna karɓar wannan akwai da yawa daga akwai wasu daga cikin malamai wannan sun in dai aya ta riga ta shigar da abu don an samu hadisi suna ganin cewa wato ba ta wato aiki da wannan hadisi amma ala ayi halin wannan ba malamai da yawa sun yi magana a kan cewa wato dabbobin dajin kamar su kura da zaki haramun ne a abinmu na malikiya kuma su wato makaruri ne shi yasa za ga mutanenmu suna cin mage e, muzuru suna cin muzuru su farauta yake yana da fika yana da wato fara farata kumbuli yake kamo yake farauta da to wannan haramun ne bisa rinjayen maganganun malamai na hadisi akwai maganganu masu tsoho akai, kai za mu iya koma muka karanta a inda wato maganganun suka fito Allah ya samu dace abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan baki daya idan na yi kuskure a ciki Allah ya gafarta mu Allah ya samu gama duniya lafiya alama a cikin aki mata na fil umuri kulle ha wa a jinna min kazi duniya wa azab al akhir alama a bi ilin al iman wa zai mutu kulubina wa kare ilin al kufur wal musuq wal isyan wa ja'alna min ar rashidin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم